Kuke gani a Najeriya a garin ko da me ka zo an fi ka. Kano kenan an kama waɗannan samari guda biyu da kuke gani sun sace signpost na police wanda yake garin Ongogo wani local government ne a Kano state. Suka je police station na garin suka sace wannan signpost da kuke gani to a tunaninku me za su yi da shi? inda dai ga sunan garin a jikin signpost din to za su kai wani gari ne ko ko za su kai wani area ne ko me za su yi da shi a naku tunanin me za ku yi da shi me za su yi da shi bangaren kuma kamar da kuke gani Sheikh Abubakar Salihu Zaria kenan yake yawon sada zumunci akan kekensa tunda mai yayi tsada shine ya fara amfani da keke to kun ga ya bude hanya kenan an faɗa mana mahimmancin keke daban-daban tuka keke yana rage kitse a jiki yana waye waye to Koma menene malam na Jamila mai abin mamaki gashi na dai kun ganshi akan kekensa. Kuke gani an bada wannan formula din ne aka ce kowa ya rawata sunansa da Chinese kasancewar duk masan abin da ke faruwa a Najeriya. yace kotu a Faransa ta kwace jiragen fadar shugaban kasa guda uku har da sabo wanda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya saya ba da dadewa ba wanda in Najeriya suka dinga cacaca akan Najeriya tana wani hali amma shi ya dauki kuɗi ya sayi sabuwar jirgi. Kamar da kuke gani, dalilin da yasa aka kwace wannan jiragen sabida bashi ne da ke tsakanin gwamnatin Ogun State da Chinese ko na ce Chinese company mai suna Zhongshan, gashi nan kuna gani. Duk mun san yadda China take ba Najeriya bashi in muka duba tun daga zamanin waye waye wani shugaba ne duk suna ta kan karban bashi a China. To kuma wannan bayan bashin da gwamnatin Najeriya ke ci a hannun China shi kuma wannan na Ogun State ne shi kaɗai ya ci a hannun shi wannan eh, Chinese company. Gwamnatin Ogun State ta kasa biyan wannan kuɗin, to shi ne da aka kai gyaran jiragen fadar shugaban ƙasa guda biyu a France, ita kuma wannan company ɗin ta kai samaci ta je ta explain cewa gashi gashi gashi tana bin Najeriya kuɗi amma Najeriya ta kasa biyan ta. To shi ne da aka kai a ƙara duba har da sabon jirgin nan, to shi ne su ko su kuma suka ce ba za su yi ma wannan Chinese adalci su rike jiragen a hana Najeriya jiragenta to ta kila nigeria ta yi kokarin ta bada wannan kudin to da wannan ne yasa kaji aka kowa ke cewa to to to to to ya kamata mu koyi yaren China daga karshe gwamnatin tarayya ta kira yunkurin da kamfanin China ta yi a matsayin damfara aka yi dai daga karshe dai sun bada wannan jirgin kuma ah, gwamnatin Ogu ta ba da haƙuri cewa a yi haƙuri inda ta kunyata ɗan Najeriya sama-sama kuma insha Allah za ta fara biyan wannan bashin da ke tsakaninta da wannan kamfanin. Yayin da 'yan Najeriya suka dinga lissafin albashin ɗan Bello namu. watannin baya mun ga wanda wani ya dan bello gori cewa albashin shi bai taka kara ya karya ba a ƙasar china to shine daga baya nan kuka gani aka fara cewa ɗan bello yana samun dubu ashirin da naira ɗari da hamsin awa ɗaya a matsayin albashi a kasar China, da wannan 'yan Najeriya suka fara lissafin kuɗin da yake karɓa, tunda duk awa ɗaya aka ce naira dubu biyu da ɗari da hamsin. gashi nan kuna ganin comments daban-daban masu lissafi suna lissafi. Comment na farko ta ce, "Anya mu ma ba za mu koma China ba?" Gashi nan dai kun gani wata ta buga lissafi kuna ce wani ya buga lissafi ya ce Dembele na karɓan kusan miliyan goma sha shida kenan a kowane wata ɗaya. Wata kuma ta buga lissafin abin da yake karba a shekara kenan idan za a ce yana karban miliyan goma sha shida a wata to gashi nan kaza kaza waye ya tashi ya dawo kuna kallon comments daban-daban. Da daga ƙarshe comments na ƙarshe kamar da kuke gani ta kawo tunatarwa cewa ba wai ana biyan sa awa 24 bane a kowane rana wani da yayi a class shine ake lissafawa ba wai awa 24 bane to kuma menene ne wasu na ganin kamar kawai gara ma China ta kwace kasar nan kawai ita ma ta dinga ba mu kuɗi da yawa <laughs> to me kuke tunani me za ku ce Allah dai ya kawo sauki ya bada ikon warware bashin da China take bin mu kawai gaba ki amma fana an ce kowa ya koyi sunansa da Chinese A wani bangaren kuma 'yan Najeriya mata da yawa suna complain cewa yanzu maza sun daina neman mata Me za ku ce game da wannan lamarin? Me yasa tun da ita da ake ta wuce? Ya ba zan yi wuce ba. Wai a ce yanzu in zaka fita so goma babu namijin da zai ganka ita ka duk ka yanzu na lura mazan nan kwata kwata yanzu sun daina tara mace sun daina tosta mace kwata kwata ki je ki da so miliyan ba wanda zai ganke ce na san Haka mazan ke.